yadda aka gudanar da sallar jana'izar mutane kusan 120 da aka kashe a farmakin na garin unguwar galadima da ke gundumar dan sadau ta karamar hukumar mulkin maru a jihar zamfara kenan wace gwamnan jihar abdulaziz yari ya jagoranta tare da mataimakinsa da sarkin dan sadau da ma mataimakin speto janar na 'yan sanda a shiya ta goma mamman sule lamarin ya auku ne da yammacin asabar sa'ad da manoma da kungiyoyin 'yan banga daga jihohin zamfara da kebbi da katsina da kuma kaduna suke wani babban taro a garin na unguwar galadima domin tattauna mafita akan har harin da ake kaiwa jama'a a yankin sai kawai maharan akan babura suka auka musu da harbi da sara ni sunana abdullahi hussaini unguwar galadima talakawa ne suka haɗu domin ɓata 'yancin kansu saboda abubuwan da ake mu ya ishe mu muna cikin taro Allah ya kawo su to mu abin da muke expecting sauran mutanenmu ne tahi ba mu gane cewa su ne ba wasu an cin masu ansari wasu an murɗe masu waya wasu kuma an ɗauki dutse an buga masu kai ya fashe to a takaice yanzu dai mun lissafa an samu mutum ɗari ɗaya da ƙwara hamsin da biyar akwai sauran jama'a waɗanda ba mu samu ganin su ba za mu ci gaba da bincike mu samu ganin sauran dangin mu domin mu zo mu kau da su adamu ahmadu magajin garin nan garin wani taga tudu sai na hange mashin ya haɗari suna bin mutane da gudu suna halbewa suna hawan kuye da sabbin mashishika da farko dai an kirga 85 bayan waɗanda mutane suka ɗauke suka yi gidajensu suka leto yanzu an samu ƙari bisa kiyasi za su yi mutum ɗari da wani zuwa da ishirin. to sai dai da yake yi wa manema labarai bayani a lokacin jana'izar gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya ɗora alhakin farmakin akan wannan taron wanda ya ce an yi shi ne ba bisa ƙa'ida ba. na farko za mu ɗauki matakai na hana irin waɗannan taruka a nan gaba a ko'ina kuma a ƙashin kowace irin ƙungiya sai da izini kamar yadda doka ta tanada wanda ake ƙoƙarin a ce shi haɗa wannan taron mun san ga zata bai da iko zarafi na tara wannan taron dole akwai wani dalili saboda haka jami'an tsaro za mu yi ƙwaƙwaran bincike ganin cewa su wane ne a bihanin wannan taron wanda ya kai gasara waɗannan rayuka kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki wane ne komi girma ne komi martaba ce wallahi za mu ɗauki mataki a kai ne kuma ko da sama za ta ɗaya da ƙasa ni a matsayin gwamnan jihar zamfara babu wani abu wanda aka gaba gare ni banda tabbatar da tsaron rayuka lahiya dukiya da rayuwar al'umma jihar zamfara saboda haka duk wanda zai kawo mu wannan tsari cikas kowaye kuma komi girma ne gwamnati ba za su saurara mashi ba. Jihar ta Zamfara dai yana fuskantar hare-hare a 'yan shekarun nan musamman a wannan yanki na gundumar Dan Sadau abinda ya laƙume rayukan ɗaruruwan jama'a to sai dai wannan farmakin shine mafi muni wanda wasu alƙaluma ke ganin ya yi sanadiyar rasa rayuka fiye da ɗari da hamsin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.